Yau za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin mata da suke yin lesbian ko alamunsu da muka faɗi daga farko guda hamsin. Mun tsaya daga ashirin, yau za mu tashi daga ashirin da ɗaya. Na ashirin da ɗaya suna da son yin tsafta ta kece raini. Yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian ko na yi. Na ashirin da biyu suna da son yin mu'amala da kalolin turaruka. yana ɗaya daga cikin alamomi na fara yin lesbian alama ta 23 suna son saka sarƙa a ƙafansu ko zobe a yatsun ƙafafuwarsu saboda daga an yi magana sai su rinka cewa zamani ce ta zo da shi yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian alama ta 24 suna son saka zobe a babbar yatsansu na hannu wa iyaz billahi Allah sa dai mu cika da kyau da imani alama ta ashirin biyar yawancinsu suna son yawanta tsawon gashi ko shafa masa kala shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian alama ta ashirin shida suna auren junansu kamar yadda maza ke auren mata. Alama ta 27 Shaƙuwa mai tsanani da ke shiga tsakanin mace da mace, wanda bacci ne kaɗai ke raba su, yana ɗaya daga cikin alamomin lesbian. Alama ta 28 Mace ta mayar da gidar ƙawarta wurin aikinta, ko da yaushe tana can gidan. Shi ma yana ɗaya daga cikin alamomin lesbian alama ta ashirin da tara suna ba wa junansu abinci a baki kamar yadda mata da miji suke yi shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi na lesbian alama ta talatin suna son tausasa lafazinsu yayin amsa wayan wa'inda suke so ko suke harka tare suke so shi ma ɗaya daga cikin alamomi ne na fara yin lesbian ko mace tana yi za mu dakata a na talatin sai ku biyo mu a na talatin da ɗaya don jin ci gaban shirin ku ci gaba da bibiyan mu domin ku samu na talatin da ɗaya